Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai dawo gida daga jinyar ciwon kunne da ta kai shi Burtaniya ranar Lahadi inda zai shiga ofis ranar Litinin in Allah ya kai rai. Babban bankin Najeriya ya sanar da shirin barin kasuwa ta yi halinta kan naira da kudaden ketare. Majalisar wakilan Najeriya ta fara binciken yan majalisa uku da Amurka ta zarga da yunkurin fasikanci ta hanyar da bata dace ba a birnin Cleveland din jihar Ohio. Sultan Sa'ad Abubakar da wasu malaman Islama na Najeriya na kira gwamnatin Najeriya Najeriya ta buɗe kan iyaka don shigo da shinkafa. Ga ɗaya daga malaman Imam Muhammad Tajuddin. Gada wasu su ta a saboda yunwa, gada wasu su koma barayi saboda yunwa. Tsohon ma'aikaci Tanko Iya bai goyi bayan ra'ayin ba. Shine zai kai mu ga matakin haɓaka ta fannin noma. Shehun malamin Islama da ke tafsir a Yamai ɗin jamhuriyar Nijar Hamza Adamu Abdulhamid ya yi kira ga ci gaba da addu'a. Allah ya ba mu rundunar sojan najeriya ta damƙe amir ɗin boko haram da ke ta'addanci a dajin alagarno da hakan ya kai ga kama makanikin 'yan ta'addan ahmadu audu nasiru adamali kayan murar amurka daga abuja najeriya haka fa to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa makon da ya gabata mun kammala zaman wannan zauren da nasiru ke jagoranta inda aka tattauna kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga lotu zuwa lotu arewa maso yammacin najeriya musamman ma jihar zamfara to amma saboda muhimmancin wannan zaman za mu sake kawo muku zaman na ƙarshe nasiru zai ɗora ne daga inda nasiru gambo malumfashi ke ci gaba da bayani kuma kasashen duniya da suka ci gaba duk akwai irin wannan da nan gidanka da na yan yatsu da tasawirar taka hoto duk akwai wannan amma haka wannan tsohon minista wanda ya mutu eh, a folavi to wannan shugaba jonathan ya yi kokarin a ci gaba da wannan al'amari to gashi nan dai har yanzu ba a kai karshe ba to wannan al'amari shine zai taimaka kuma zai taimaka wajen harkar wannan lalacewa ta babarewar tsaro so duk waɗannan in dai a ce akwai cikakken bayani na 'yan ƙasa to duk wannan kowa a nan maharan in dai 'yan najeriya ne to za a same su za a samu cikakken bayani nasu za kuma a kai ga cimma inda za a kama su a ƙarshe awwal ya nuna fa akwai wasu mutane a daji kai waɗanda ba a san yan Najeriya bane ma ko ma yan wani ƙauye bane eh to kamar yadda na faɗa din duk wannan din gaskiya idan aka faɗaɗa bayanan sirri din wato za a iya samun bayanin su alal misali ai ko ba dan ƙasa bane idan zai tsallako ƙasa akwai takardar sa ta cewa shi ba dan ƙasa bane kuma dan ƙasa kaza ne kaga ta nan za a iya samun bayanin wanda ya shigo sannan nan kuma dukkanin irin waɗanda ake kamawa a hannu dole su ma a matsa su domin a tatsi bayanan da zai taimaka wajen samar da santa ɗin da ainihin iyayen gidan nasu suke shin ma a gane wannan abun idan suka yi abin da zai ɗaure maka kai yanzu a ce kamar mutum goma sha bakwai ko mutum ishirin sun je sun farmaki ƙauye sun kwashe sama da dabbobi ko shanu ɗari sun yi gaba da su jibi kuma sun sake nufa wani gurin ko sai da shanun za su yi ai ya ishe su su ci abincin wata ɗaya ɗaya wata biyu wata uku in dai dan abincin ake ci ka gani in kuma dukiya ne ya kamata su ma su je su ce sun zauna da kansu abin amma saboda abin babu Allah a cikin al'amarin kuma abu ne da ake yin sa da mugun nufi shi yasa kaga gaba ɗaya su suna yi din shekara da shekaru sai ka kama mutum ka ji ya ce shekararsa goma sha wata kila yanzu alal misali ko irin allura ta rigakafi ƙauyuka ƙauyuka ake bi ko riga za ka ga ana yi to irin waɗannan abubuwan na registration da za a yi na tabbatar da al'umma ɗin su ma sai a dinga bi riga riga gari gari duk a je a yi rijistan al'ummomin yanki da ƙauyuka da irin mutanen da suke ciki idan aka kama bako sai kuma a san daga ina yake shi ma sai a nemi bayaninsa sannan akwai wasu kamar hukuma ne ko matasa da suka ɗanyi wani yunkuri na samar da hanyar sadarwa ta zamani wajen samun cikakken sauƙi ko bayani bayanai akan irin wayannan abubuwan kamar yadda na taɓa jin kwanakin baya akwai wani santa na information technology dinan da suka danyi wani abu na sha'anin waya sun yi registration yadda za su kamar ba fulatanin da yake kiwo zai iya yin rijista ta cikin wayarsa domin ya ba da bayanan iya dukiyarsa da abin da yake da shi sannan idan da wani information ko kuma wani abu da bai yarda da shi ba akwai wani tsari na wani court da za su fitar wanda za a koyar da mutane matukar ka iya sarrafa waya idan ma kamar sarrafa irin manya-manyan wayoyin android zai baka wahala ka yi amfani da whatsapp ko facebook to za a samar da wani tsari na hotspot na 'yan takaitattun lambobi da za a ce ka tura wanda wannan turawan zai taimaka a kamar kana neman ko kuma kana ba da bayanin wata matsala ne wanda su kuma jami'an tsaro za su yi amfani da wannan abun su gaggauta zuwa wannan gurin akan lokaci domin tabbatar da cewa an ɗauki mataki an dakile wannan abun ina ganin hanyoyin idan aka faɗaɗa su aka taimaka aka yi amfani da na gargajiyanci aka yi kuma amfani da na zamani inda su suke a gargajiyance sai a zo musu da tsari yadda za su samu fahimta da sauki inda kuma suke da ilimin zamani a zo musu da abubuwa zauna lafiya al'umma ta kasa ta lafiya shine samu a matsala a kakkafa na'urori na zamani yanzu kamar irin CCTV kyamara na, ya kamata a ce a cikin dazuzzuka ana da su a wasu muhimman guraren saboda su taimaka wajen ɗauko irin wayannan bayanan haka kuma sauran bayanai na yau da kullum kamar kamfanonin wayannan, in aka haɗa kai da su aka haɗa hannu da su za a samu abubuwa da yawa da zai sauƙaƙa wannan ta'annatin na matuƙa amma saboda dai to yanzu da yake muna fata dai ita sabuwar gwamnati yanzu tana ba da himma akan duk abin da ta fuskanta muna ganin in Allah ya yarda muna fatan ba za a shekara ba wannan matsalar watakila ko dai ta zo karshe ko ta kare saboda ga dukkan alamu ah, duk abin da aka tunkara ana nunawa da gaske ake yi to muna fata kuma Allah ya basu iko a tabbatar da cewa waɗannan al'ummomin waɗannan yankuna sun samu yanci sun samu nutsuwa sun samu kwanciyar hankali kamar yadda sauran al'ummomi suke walwala da rayuwa su ma ce suna ci gaba da walwala da rayuwa a ƙarshe gaba ɗaya nasiru gambo mulmuhashi ina ga da akwai ma illar shaye-shayen kwayoyi fa wanda in ba mutum ya sha kwaya ba ina shi ina zuwa ya auka mutane kawai dai ka kashe su ko kuma sannan ina gani ya dace malaman tsubbu ma a neme su suna da kungiya domin ina ga su ma suna ba wa mutanen nan wasu layu da suke dogara da su eh wai an ba wa mutum sa'a ina ga malaman tsubbu da za su taimaka su daina ba da sa'a ga mugayen mutane masu kashe mutane in akwai sa'a wato kawo kai magana shaye-shayen kwayoyi da abubuwan maye musamman a jihohin arewa namu abin ya danyi sauki yanzu za a jihohinmu na arewa amma kamar yadda kace su waɗannan malaman su su waɗannan da ba Allah suka sani ba ba su ma Allah saboda duk wanda zai je ya baka abun da zaka je ka mugun ka yi ta'adi ka yi banna kaga ai wannan ba ba za mu kira shi dan adam ba mu kira shi mutum ba to kawai abin da yake dai ai ta kiraye kiraye da gwamnatoci da shugabanni ai ta kiraye kiraye ga yan yan kasa da cewa waɗannan abu su rika ga illolin auna irin wannan abubuwa da suke yi gashi gashi gashi gashi ha Allah ubangiji cikin ikon shi ya shawo kan wannan matsala yan Najeriya su samu rawala da da harkokinsu na yau da kullum gaskiya ne abin da nake nufi idan yanzu ka kama irin wayannan mutane ko ka same su za ka gan su da daga jaka da layu da guraye wanda in mutum ya fito saboda waɗannan abubuwa kawai sai ga zai iya komai ma ba abin da zai sami shi to yanzu misali in ka kama shi sai ce maka a ah, ni ya zo ya ce man bai lahiya ci ga shi ke ciwo shi na bashi wani na ce ya daura to ya zaka da shi kaga babu kuma a duk wasu dokokin mu da na kasar nan na yanzu babu inda zaka je misali a ce gashi wani hukunci da za a iya mashi saboda dalilin ya bashi wannan dan ya daura domin ya maganin ciwon ciki ko maganin ciwon ka ko maganin ciwon ban ce wai a musu wani hukunci ba wato ma'ana tunda ai akwai o lokacin za ga kungiyar maharba ma na cewa za su taimaka wajen yan ta'addan nan in an ba su dama to su ma waɗannan din a inda za a samu kungiyar su a nemi haɗin kan saboda a samu zaman lafiya tunda kasar gaba ɗaya ka gado maganin ka ne da kake da shi a duniya ai baka da maganin mutuwa masu ba da irin waɗannan su nawa suka mutu a tarihi to ai ma nasu abin da ya kamata ka kai la'akari da shi a nan shine wanda ke abin kirki shi ke fitowa ya ce zai yi kaza amma wanda ya san yanzu misali wannan kwararre a wajen kama yan fashi da makami a alƙwara da ke taimakawa gwamnatoci domin shawo wannan kan fashi da makami kaga saboda shi abin kirki yake taimako yake shi yasa har ya fito gwamnati ta san da shi jama'a suka san da shi yana ta wannan taimako ta wannan fannin hana shawo kan fashi da makami a Najeriya to su waɗannan malaman su ba abu ne waɗanda za su fito su ce a lalle ga abin da muke yi saboda haka mu ma za mu taimaka ta wannan bangare saboda ba da abin kirki ne suke taimakon da suke taimako ne na gina dan adam to kaga shine sai abu ce eh lalle ya kamata su ma a kiraye kiraye a kira su suna da kungiyoyi da shugabannin su a zauna da su a ce to da Allah ga gudunmawar da ake so su bada to abu ne da suke na lalata dan adam da lalata rayuwar dan adam na'am to eh, masu sauraro yana ga mun kawo karshen wannan shirya wannan karo na mu tattauna Ah, wanda shi madugu uban tafiya na shirin ibrahim ka almasi garba ya saba gabatarwa tsawon shekarun nan kuma wanda shirin yake matukar tasiri ah, wajen wayar da kan mutane da dawo da zaman lafiya a ah, nan najeriya da sauran kasashe masu sauraron muryar amurka madadin nasiru gambo malumfashi sai kuma awal muhammad sharif falala shugaban kungiyar gizago na kasa gaba daya sai kuma benjamin gawan benjamin kai ka koma gefe ka ki cewa komai benjamin gawan ya kaji sharhin da malaman nan suka yi a ƙarshe ka rufe mana shirin to gaskiya muna muku godiya ba abin da za mu iya cewa saboda gudumawa da kuke bamu na ci gaba wannan gidan rediyo namu na muryar amerika gaskiya mun gode mun gode allah ya saka da alheri masu sauraro da wannan muke cewa sai Allah ya kai mu wani sabon shirin a madadin duk waɗanda muka zanta da su naku nasiru adamu alhika yake mu zama lafiya haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai su ne babban limamin masallacin wafur da ke garin kaduna sheikh sani isa da kuma rabaran kanan bulus sabo na majami'ar anglican Diocese ga sheikh sani isa um, assalamu alaikum jama'ar najeriya musamman najeriya ta arewa na ce jama'a domin in haɗe musulmi da kirista da ma wanda ba musulmi ba ba kirista ba amma kuma gashi ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi yana da yanci na yayi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo kamar yanda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi a wannan ina kira ne a cewa jama'a mu zauna lahiya shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da kewayen mu koko nauyi da kewayen mu na ƙara tabbatar da zaman lahiyar nan malamai da na nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lahiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa wannan ya nuna kenan sun zaɓi janar buhari ba don yana musulmi ba sun zaɓi janar buhari ba don yana bahaushe ba sun zaɓi janar buhari ba don yana daga can arewa mahi nisa ba sun zaɓe shi saboda wasu halaye da ɗabi'u da suka gani game da shi wanda ya cancanci ya zama shugaba to kaga irin wannan muke so 'yan najeriya su farka su waye su kai ga suna gane cewa za su zaɓi mutum ne saboda cancantarsa zai iya yin abin da ya dace ba ruwansu ma da addinin shi balle sa balle kuma wani sace yake dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shine matsala ba to kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin sardauna wanda zai yi ministocin shi su sande a wani kirista bai rabe yi ministocin shi su ga suna wanda ba zan tuno sunan su ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne to dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba ba akan dacewa ba to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amso su malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin to amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayinsu da fahimta su suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim ne raddul mazalim a mai dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi to tun da wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa to in an an so wannan kuɗi aiko daidai ne iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin duka a bi a hankali da EFCC ne a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata babu victimization babu tsangwamawa don wani ba dan jam'iyya bane ko dan jam'iyya a'a ai abun kawai tsakani da Allah to in an yi haka to zai tsare ka'idar albarka addu'a da mutane suka ta yi baya wannan shine magana Allah sauƙaƙe shi ma rabaran kanan bulu sabo ya ce gwamnati ta karbo kudin jama'a daga gaggan barayi ta musu aiki amma ai komai dan Allah a jama'a assalamu alaikum sunana rabaran kanan bulus di sabo daga unguwar da asabe kubau local government ikar diocese aiwar da muke ciki a najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sun take kanta a ciki bari mu dubi rikicin biyafara wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa sannan kuma lallai ina kara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a najeriya domin cin hanci da rashawa dinnan shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu to ina so jama'a mu dubi addinan mu abin da Buhari yake ni ina goyon bayan sa ya ci gaba da kwato kuɗina a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware don sawo makame don a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da ubangiji Allah ya baku wannan mulkin in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji Allah ya ce kowa Allah ya ba shi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya sami taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane ɗan adam domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan guda za ka iske abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki to Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki dan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi Suleimanu da ya ba annabi Sulaimanu shugabanci shi kuma annabi Sulaimanu ya roƙa ba kuma abin da Allah bai bashi ba don haka masu mulki ko da kalila sai ku samu kasira domin in kun wa jama'a aiki albarka za sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin boko haram da ake ciki ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara kaimi da duk irin shawarar da ake bashi da majalisar zartawarsa da kuma majalisar sanatoci da ta wakilai su ƙoƙarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali shugaban kasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan matsayi da iko isa ta yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu in fa muna so mu ci mai mulkin ya ci riba mu ma ta ci don Allah don annabi da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni masu mulki mu rage zagin shugabanni da Allah idan ka mulki maimakon mu zage su mu musu addu'a ne inda talakan najeriya zai iya daurewa ya yi kwana uku sir ba wani iya buɗe bakin sa zagi mai mulki mai musu addu'a mai azumi ina ganin da izinin allah za mu kai ga nasara sannan masu fasa bututun mai a zauna da su a game damuwar su su zawo su daina fasa bututun mai domin arziki na kasa ne kowa ya amfana da shi domin munan arewa abin da muka gani kakanninmu da iyayen mu sun noma gyada sun noma auduga da ita ne haka kai ga kafa kamfanonin man da ake takama da su a yau to dan arewa ya rike noma noman ina da daraja yana kuma da muhimmanci sannan abu da yake so mu faɗi kusan na ƙarshe shine mu mu dawo da ƙaunar juna mu dawo da yan uwantaka da musulmi da kirista a dawo a yi cuɗanya ina ganin za a sami maslaha da izinin Allah. Jalla allazi mana. mana. Ya mana Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan makon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.